'Yan Ghana mazauna Najeriya sun bi sawun takwarorinsu 'yan Ghana da ke zaune a ƙasar Ghana inda suka bayyana ra'ayoyinsu a game da mulkin shugaban ƙasar Ghana a game da cikar shugaban ƙasar Ghana Nana Akufo Ado kwanaki ɗari da mulki. Sunana Muhammadu Ahmad Dan Tsoho. Kai ɗan Ghana ne? Ni kwarai kwarai haifafin Ghana ne daga Bako a farjin Ghana. Gaskiya na kaina na fito Ghana wurin biyu kenan. Gaskiya kowa yana murna ya hau mulki ana murna amma gaskiya akwai sauran gyara. To ya iska abin da suke nan sukan gyara ana cikin gyara. mun da suke an gyara kuma ana cikin gyara kamar mi da mi ne ake son a gyara gyara titina akwai wanda suka suka gyare wanda kuma hausin ba kuma ta tattauna gyara gyaran ba kuɗi ya darajar kuɗi ya faɗi makarantu sun yi tsada abinci na kara tashi mu canji kamar shi mana can canji kamar bare ba kanta ina hoke son shugaba na na akufa ado ya mai da hankali a wajen gyara kan magana yan kasuwa ya taimaka ma masu fatauci kasa kasa da kana da manya to a zama commercial business ya ce ya tabbata hannun masu shi kasa sa ci gaba dole talaka ake rayuwa su sunana Suleiman daga nan Najeriya a Ibadan Sabo. Kai mutumin Ghana ne? Ni mutumin Ghana ne. Me za ka ce a game da kwanaki ɗari da shugaban ƙasar Ghana na Akufu Ado ya yi a kan karagar mulki? To alhamdulillah sai dai mu ce alhamdulillah game da kwanukan da ya yi a kan mulki. To amma akwai alkawari da suka yi wa cewa za su samu ma 'yan zango ayyukan yi. To kuma gaskiya mu har yanzu muna nan Najeriya mana samun labari ba mu gani a kasa ba. To don haka muna fatan da Allah ya kokarta. Yadda alkawari cewa zai samar ma 'yan zango aikin yi a kokar a samar mana da ayyukan yi a can Ghana saboda 'yan zango su samu warwara su ma da kokari da suka bada goyon baya wurin zaben sa sunana malam Musa Kallamu sarkin 'yan Ghana a sabon Ibadan a Najeriya kuma sarkin wangarawan farai a gana. ya hake kallon kwanaki 100 na shugaban kasar gana na na Akufo Addo kwanaki da yayi na kwana kwana 100 da yi a mulkin sa alhamdulillah mun murna mun farin ciki kuma mun ga akwai ci gaba ciki har kokan Ghana muna ganin Ghana tana ci gaba kuma yan uwa dai suna ba mu labari ni din nan haka gobe zan tafi Ghana suna ba mu labari kuma na je Ghana kwanakin baya a cikin mulkin sa naga alhamdulillah yana kokari saboda ya su alkaruluka kuma ya fara cikawa ka gamsu da yanda yayin mulkin sa na kwanaki ɗari. alhamdulillah na gamsu da shi kuma na ji daɗi kwarai da gaske ko akwai wata shawara da zaka bashi yanzu eh shawara da zan bashi ni kamar wanda ya kwanaki da nan da kokarin da ya kara ya kara kokarin wasu ƴan Ghana mazauna Najeriya kenan ke bayyana ra'ayoyinsu a game da cika kwanaki ɗari da mulkin shugaban ƙasar Ghana na Akufo Ado Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya